wannan lokaci muna tare da mai girma sabon kwamishina na ma'aikatar shari'a kuma babban lauyan gwamnati barista janaidu aminu kaura na muda wanda a yau ya shiga a ofis kuma a daidai wannan lokaci zai zanta da manema labaru akan abubuwan da zai sa gaba musamman a wannan ma'aikata tasa ta shari'a da kuma ci gaban da yake tunanin ya zo da shi wanda zai samar ranka da farko muna taya kamar murna akan wannan mukami da Allah ya baka na kwamishinan shari'a kuma babban lauyan jiha to da harko mai zare zai so ya je, a daidai wannan lokaci da Allah ya baka wannan nasara waɗanne abubuwa kake tunanin za a sa gaba domin samun bangaren nasarorin bangaren shari'a a wannan mulki na mai daraja gwamnan jihar Zamfara Honorable Dr. Bello Muhammad Matawalla Marado. A'udhu ah, lai Bismillahir rahmanir rahim. kamar yadda masu bayani suka yi bayani ga ɗazu a wannan kujera kafi na an wasu kwamishinoni guda biyar daga cikinsu na farko mai girma garba gajan ahmad sani takori armayau bello umar da wanda canza ba da sanura cikin su biyar ɗin nan guda uku wayan na ne na koyi aiki su, mun daɗe tare na san matsalolin da ke fama a Mr. Obis shekara ta 21 ina yawan kotuna daga nan Gusau jihar Zamfara da kuma duk jihohin da ke cikin Najeriya ba inda ba ta yawan shari'a ba akwai kamfani MTN na kawai cases su suka exposing dina kowace jiha na ta kan cases musu daga baya suka limitin dina zuwa na arewa saboda abubuwan sun yawa amma da kai bayani kafin in shigo gidan nan na san matsalolin da ke tare da gidan nan akwai abokai na ciki akwai uwayen gidana akwai kanne na ciki wasu lokuta suna zuwa su zanta man halin da suke ciki kuma halin da suke ci abin tausayawa ne mai daraja gwamna yana da kyakkyawar fahimta da wannan ma'aikata lokacin da ya zo kwamishin da ya gabace ni wanda ya canza ya yi kokari abin da ba a saba yi ba na ba su outfit allowance ɗinsu da fanta allowance ɗinsu an ba su cikin lokaci ba ɓata lokaci kuma ko yanzu mun yi magana da shi na wannan shekara ce ba matsala bace insha Allah duk da halin da muke cikin arziki zai yi yarda shi ya ba su na biyu an ba da motoci ga alƙalai na jihar Zamfara da alƙali da lauyan gwamnati a duk guda ne idan lauyan gwamnati ba su da zil ba wani eh, eh, motivation na su kotu to za a kama daga shirgu kenan akan haka nan ba a ba lauyan gwamnati ba ba mantuwa ce aka yi ba wani abu ne ya shiga amma an tuna ta da mai daraja gwamna kuma ya alƙar insha Allah ba a fata lokaci su maza su samu ina da kyakkyawar hulɗa da mai daraja gwamna kullum saboda sana amfanin wannan kujera kullum kullum ina ganin shi gani na ce gani ba wai in yana gari ba kullum in ce ofishin shi a'a in kai wayar mutum kare shi to haka muke ba dare ba rana matsala ko a take zan kira in shiga halaka cikin zai ce menene na ga dace kaza ne zai ce to shike na ji aiwatar wani ba ba sai na nemi shawara ce ba zan dai ga mai cewa abu kaza ya taso kuma na yi kaza ga ni haka na addare haka yayi lalle haka na yayi kuma an gama fara insha Allah tun ina mai ba shi mai ba shawara a Delicious Art League na Matas na shayan abubuwa ina gaya mashi kuma na tabbatar da su wannan kuma shine fata na wannan lokaci wannan kujera na samu kaina a cikin ta Allah ya sa wannan fatahi da Allah ya mani inda aka fito Allah ya kara buɗe kwalwata in kara tunani domin samun cikin jihar Zamfara wannan ma'aikata da ke gani tana cikin ma'aikata mai wai sha'ani domin duk inda ka tara masana ga wuri akwai kalubale in ba darata finance ba DA da masu duk wanda auren lauya ne shi kuma lauya na ƙaƙaba cewa lanadman ne shi masani ne bai ɗauki kowa da sani ba in ba shi ba to da haka idan aka kawo ka aiki inda masana suke dole ka ga wani kalubale kamar misali idan ka duba corporate affairs commission suna hama da matsaloli domin mi lauyoyi ne gaba ɗaya wanga ya ce kara wanga ya ce ya ci to haka nan wannan wuri yake ga ka'ida duk ta lauya ɗari lauya ɗari akalla ce su baka shawara kowa na shawara da zai ba kan abi guda kuma zai convince ɗin ka zai faɗa ma ga dalili na na baka wannan shawara mm. to kaga akwai akwai akwai akwai matsala mm. inda za a cewa ka tara mutum sama da ɗari kuma kowa abin da ya faɗa maka zai kawo hujja ya kare abin da ya faɗa maka mm. kuma in ka saurare shi zai san ɗinka lalle za ka cewa shawara ta yi hanga a wannan gaba sai mun yi taka tsantsan mu gano abin da an mafita za mu amfani da shawara wata mafi rinjaye al'umma na ce za ta kai jihar zafara ah, ga nasara na zo wannan wuri kamar na gaya maka cewa na san wannan wuri da yake wa a shekaru biyu da suka wuce shekara uku ta wuce wani abu ya faru wanda kowa bai taɓa ganin irin shi ba shine an yi gwanjon kayan gwamnati wannan shari'a ba ta kai ta karya ba kwata-kwata asalin kudin na miliyan sittin ne amma saboda rashin ɗaukan mataki lokacin da kamata jihar zama ta zai ta fiye da biliyan guda mutanen nan sun yarda cewa a zo a basu kudin su miliyan 60 ne ga za a biyan su manya sun shiga ciki a masu wasu dalilai aka yi ko uhu abin ita kuma kotu haka take matalauci ta haƙarin kowa wannan gwamnati ta samu kanta ta haƙa kowa sanin muhimmancin dokar gwamnati da kotu don ga a kan haka ne mai daraja gwamnati zana ya nazari ga cewa mi yadda ce wa san matsalolin wurin nan ya gan cewa ni ina iyawa don haka ya zaɓo ne ba tare da ya ci ya kai mai cewa wani za ka ba a'a to shin kai ne ka cewa ya ce wani ya shekara kaza na gurmai ina gani na iyawa ba ga ya kawo na nan a matsayin gwaji hmm. kan abin da ya gani tunanin shi wanda ina fata Allah ya man jagon ciki in samu yi nasara kuma da baku labari a halin yanzu shari'un da ke gare mu a ƙasa na bashi da aka bin gwamnati jihar Zamfara sun yi naira biliyan hamsin da ni kwamfalin musu hmm, hmm. sun yi biliyan hamsin kuma babu wani abu wanda ke shigowa da bakin allocation din nan da ake bayarwa ba wani abu da ke shigo mu jihar Zamfara satin da ya gabata mai da gwamnati ya ziyarci ma'aikatar shari'a judiciary ya kai ziyara ofishin chief aka tada magana ta autonomy na ko sai of course an yi doka don ba ku yancin gashin kanku amma abin da ƙara daga yancin gashin kai shine sai an yi albashi abin da ya rage shine aka cewa araba sai an yi albashi mm. abin da ya rage to shine a ce to ga haka so a ce a wacan sana a yi abin da a gaban ku hmm. to babban matsala a halin yanzu tun da mai daraja gwamna ya hau mulki duk wata sai ya ranci kuɗi akalla miliyan ɗari shida suka yi albashi kai da hake jiran a yi albashi a raga sannan a baka to an gaya maka sai an ranto to da haka akwai matsala kenan in har sai an ranto kenan baka samun kuɗi don haka ga dole a yi hankuli da tsarin da an ka iske abin da aka tsara su dole su hankuli da shi na shi amfita gare su idan aka tsaye lalle kan nan za a bayawa to ba abin da za a samu ko naira ba a samu don kullum negative balance a akwai kullum negative balance a akwai ba don da yake jajirce mutum bane wallahi da bai iya albashi mun gani idan ka je kogi saman shekara yi albashi kuma saman ƙasa bata gami ba amma shi ko shi bukata ta ya za a yaga cewa haƙƙin na ma'aikata an yi albashi an basu wannan shi ne kamar ba ku labarin cewa ana bin gwamnatin ga kuɗi sama da biliyan hamsin ba wannan gwamnati ba ce amma da yake abin gado ne ya an zo an tarar kuma gwamnati continuous process ne wani ka iske ya fara ya tsaya kai za ka ci gaba to da muna nan muna neman hanyoyi Allah ya taimake mu mu ga mun kai ƙarshen lamuran nan hanyar sulhu ce hanyar ban magana ce hanyar abincika a gano kungiyar ta kwaye ce ko ba ta kwaye ba ce wani zai yi mamaki ya za a zauna a kama shari'u haka nan an samu matsaloli nan da can akwai communication gap a ba da mace zuwa wannan ma'aikata a ta kotu tana sauran lauyi su ta kotu don kariya gwamnati ba su zo ba a ɗaga ba su zo ba a ɗaga ba su zo ba to kai alƙalmi ne shawaka duk abin da za ka wa gwamnati na taimako ka ɗaga sau uku dole ka yi hukunci in ba haka za a zarge ka kuma an ka zarge ka an kama shi ba mai iya kare ka za ka hasara aikinka to akan haka na dauki matakin cewa ni da kai na nake zuwa kotu ba na son labari last week na je kotun kaduna akwai wani bashi da ake bin da auta kungila aka bayar ta kawo littafai ta miliyan 40 miliyan 21 ne kuɗi amma sun kai miliyan 170 ruwa da suka ta hawa a kan shi mai dada gwamna ya gyara lazin ofis a kaduna ya kashe kuɗi sun kusa biliyan wajen gyaran gidan nan amma an je an garkami wani gidan kawaɗin kuɗin nashi a ta haka cewa lalle sai mun yi tsaye an bi jihar zamfara an mata adalci kan wani abu domin me an yi sakaci cikin shari'a ba wanda zo ba gwamnati kariya alƙali me za shi ya daga ɗaya daga ya daga dole ya yanke hukunci haka muna da mataki mataki kan haka nan shi yasa ranar alhamis da kaina na saka na teku gaban ku mun ta wannan shari'a kuma insha Allah za mu yi nasara eh, abubuwan kuma na ba ku labarin sauran shaidu su ma ba za mu ba su ba dole mu yi tsaye kai da fata abinda kai yiwa mu ga mun yi shi domin wasu mun san abubuwan shirye-shirye ne ba gaskiya ba ce kamar akwai shirye da aka yi falin wata biyu da ya wuce duk wasu masu bin bashi aka ta aka tattaro su wani ya mamance na bashi ya hankura amma aka ce zo ya ƙara gwamnati kusan 1.5 biliyan shari'a ta nan gaban cirjoji ana yi lauya daga nan ma'aikatar ake an masa magana ya ji ya yi challenging din jurisdiction rashin hurumi na cewa sun bari a lokacin da kuma su kara ya wuce wannan shi a hannun aka ciki game da waɗannan abubuwa na mai gama commissioner kayan magana cewa ana biyan gwamnati kusan 50 eh, biliyan akwai kudaden da gwamnatin muhammadu buhari ta ba gwamnoni bill out da kuma paris kwallon waɗannan kudin suna ciki ai waɗannan kudin ba su ne ai wannan magana paris kwallon bill out tsakanin gwamnati da gwamnati ne wannan ba su kan individual ne kwangiloli da aka bayar a lokacin da a wannan jihar ko iska ya wuce kawo quotation za a bashi kwangila shi a matsalar muka samu kanmu duk waɗannan ke gaya maka mana mm, mm, ba wai su ba wai bashin gwamnati da gwamnati bane a bashin individuals yan kwangila wancan ana sasanta tsakanin gwamnati da gwamnati domin ai yanzu jihar zamfara a barin baku misali akwai shari'u guda biyu aka yi filing a nan fara high court fara irin ta yi filing guda 2.6 billion guda 2.8 sama da biliyan biyar kenan kuma abin da ake bukata ana son a kulle akan akan don gwamnati guda biyu da na zan bank da na UBA da an kulle babu albashi to jihar Zamfara ke cikin wannan crisis matsalar tsaro rashin aiki na cikin abin da ke kawo matsalar tsaro kana zaune ba ka da abin yi sai zuciya ta kama sa da in yi gina in yi in yi na in to albashin da aka takama da shi an ce a dafta a yi me aka sara a yi da haka muna nan mai girma gwamna na haɗe tashi a ga cewa an shaka wannan matsala kuma waɗannan abubuwa ba lokacin suka faru ba irin ita ƙara ta eh, eh, federal revenue vat ne aka cire yan kwangila sun kwangila an cire musu vat a akai musu wani ya yi sama da faɗi da su gwamnati ba ta ba ta gani ba amma suka sun sa kuɗin giya sun tamne haka mun yi alƙancin kowace kuɗin nan sai ya dawo da su muna muna roƙe ta kuma ta eh, eh, fara larabin ta dubi halin da muka ciki da ya hankuri mu ga hanyar da za a bi don a dawo musu da haƙƙinsu na'am honorable a matsayinka na kwamishina a yau ne allah baka damar da ka zauna a wannan kujera wani irin kwamiti ne za ka duba da akwai shari'u waɗanda masu ƙaramin ƙarfi waɗanda gashi an fara wasu suna gidan kaso ba a tsaya aka yanke musu hukunci ba shin wani irin kwamiti ne wanda za ka ɗora domin bincika halayen waɗanda suke cikin gidan kaso kamar yadda baku labari tun da farko najeriya jihar talatin shida ba inda ban yi shari'a ba lagos misali in particular suna da wani sashe da suka yi department ne aka yi na kula da masu ɗan ƙarfi don an su musu haƙƙinsu kuma zan tabbatar da abin na gano can na yana da amfani zan tabbatar da na mamun aiwatar da shi magana a kama dalili na adjournment na shari'u yana cikin abubuwan da ke ci ma kawuci baya ga shari'a adjournment lauya ya ƙi zuwa ko ya rubuta ma ko takarda a daga saboda ta lura ta gaskiya ko kuma da ba ta gaskiya ba to za mu yi tsayin mu tabbatar da lalle lalle ni dai na bangare na kowane kes akalla akwai lawyer uku bai yiwu a ce lawyer uku kullum kowa na lura na inda da bangaren mu ne ba za a samu kyan halarta kotu ba in kuma can kai wani lawyer da ka dauka ya baka kariya wannan shi da jamar dale ba mu ba amma daga nan da albino dale kullum sai na je kotu na saka na an ci kotu in ka ban je kotu ba ba daga ganin nan kuma duk wanda ke ma'aikata gaskiya je kotu iya kai abin da yi ke kenan mutane kuma gwamnati kuma mutumki al'umma muga cewa na bangare namu nauyi mun sarki shi wanda ba mu kuma ba ya zamu wannan ne kuma kamar kai magana insha Allah tunda haka ce ana kawo faluka daga eh, hukumar yan sanda za mu establish lazim office na a tabbatar da samun FIR da aka kawo a gaban kotu magistrate ana abin da cewa was charge a dan kai ka a dan kama a jefa kayan a kimtsa tsakanin yan sanda su gama binciken su a kawo ma'aikatar shari'a ita ma ta yi nata bincike ta gano shin akwai laihin nan ko babu laihi because abin da ke faruwa za su na ce mashi ga mai laifi zai je ya kamo ya zo ya fara bincike kundin tsarin mulki abin da ya ce a gabatar da kai cikin awa 24 kwana guda ke na kayan kotu idan inda an ka kama ka da kotu bai kai eh, kilomita 48 ba idan ya kai an ba su dama su ita na kwana biyu a kai kotu cikin kwana biyu domin don an ka adalci to amma bai yiwuwa a ce cikin kwana biyu an yi bincike an gama wani bincike za ka sai an kai ma likitoci sun auna sun gano menene ya abin da misali in matsalar fyaɗe ce ba sai yi a yi ba a zo a kawo kotu dole dai za a FIR a tabbatar an kai kotu yan sanar su gama kotu muna bincike a ta asibiti a yi auna aunin da ya dace a yi har a kai ƙarshen abin nan to lokacin da aka gama waɗannan auna aune yan sanda suna turo fayil a nan abin da ni alƙawarin insha Allah zan tabbatar na samu jikada wanda ba za mu jira ba ko za mu matsa musu a kawo domin wanda a tsare shi sun lalura da yake ciki mm. wani su lokuta wani kawai an kawo shi kotu ne ya taka son barawa bai ji bai gani ba ka ji ka tsare shi ka ci da haƙƙin shi insha Allah duk sanda aka kawo mana fayil for legal advice za mu tabbatar within reasonable time an ba da shi da su garba former ah, chief judge na jihar nan wanda yanzu yana supreme court shi a alƙali na farko daga jihar zamfara jihar supreme court ya ce yana mamaki ya za a ce wai na ji shari'a gaban shugaban ce ana magana ba a kawo fayil ba nemo wani bil sai ce jihar zafar guda nawa ce mai a girmanta duk shari'ar da za a yi jihar zafar wata shida an ga cikin kuma ana yi kare ta kuma gaskiya ce faɗi daga nan bangare lalle za mu tabbatar da inda an kawo fayil ko mun bi dan neman adalci dan fayil iso za mu tabbatar da an ba da shawara ta gaskiya ba za mu son ramu ba domin mun san da abin da mun kai zai dawo muna misali matsalar fyaɗe in ka zo kai ruwa-ruwa cikin ta wata na kai suka zama victim a ji a kaunaka ko da ka za ka ji za ka dole ka tsaka adalci wannan shi ne na ranka da matsalar yajin aiki suna cikin abubuwan da ka ba hotuna matsaloli za ga ka sakamakon sun taru ko kuma waɗanda aka ba gidan yari sun daɗe tare da shari'a ba wani tabbaci za ka ba al'ummar jihar zamfara na cewa za a kai ƙarshen wannan matsala ta yajin aiki da lauyoyi da kotuna kai lauyoyi gaskiya ba su yajin aiki lauyoyi ba su yajin aiki amma idan aka ce nlc ta ba da umarni a yajin aiki za su je su yajin aiki amma su kashin kansu a cikin rayuwar kawai musu da sun ware ba su da umbrella din ta zuwa jaki sai in LS shi ta yana ake su yi amma abin da ake so kai magana shine Johnson ma'aikatan kotu alƙali ba su yaji aiki alƙali ba yaji aiki amma shi kun bai iya shari'a ba mai taimaka mashi dole akwai masinja wanda zuwa ya yi shidul na cases a yi mai aimi a ƙari to waɗannan matsaloli ne waɗanda aka gada ah, akwai rashin adalci su gana an masu rashin arzikin su an masu neman haƙƙi ne suke yi doka ita ba su dama cewa su nemi haƙƙin su ga hanka ta yajin aiki doka ta ce sai ka ba da notis to ina hausa ta yajin aiki don baka man daidai wuri kaza ba kai kuma da aka rubuta mu cewa baka yi daidai sai ka duba ga shin gaskiya ne kai ko baka yi ba eh lalle ban yi ba sai ka kira babu abin da yahi sulhu alheri sai ka kira sai a zauna a to amma su kan su ma'aikatan suna laifi a Najeriya muna da matsaloli masu ɗimbin yawa idan ka duba wasu kasashe talaka ke aikin gwamnati mai haka yi bai zo aikin gwamnati to amma najeriya ko shi kullum abin da mutum ka kaba ya gama makaranta ya samu aiki baka tunanin menene za ka yi na sana'a wadda za su samu cigaba babu kowa da ya dogara gwamnati Misali jihar zamfara kafin aka rufe masaku zamfara textile tana aiki gusu textile tana aiki soy factory suna aiki kana ganewa ko shi ana cikin hada-hada gidaje ga sunan duk an riga an kame amma yanzu za ka kasa gidaje ba mai an haya masaka ta haifi gwamnatin jihar zamfara ma'aikata kuma suna albashi so amma a halin yanzu da zana an yi albashi jihar zamfara za a gane sai ƙarshen wata yayi za ka zo ka saka iska na hara-hara kuma sati na guda yanar an gama an ga abin da ke ba ma'aikata shawara su masu yajin aikin nan su yi ƙoƙari su samu wata harkar yi domin in kana harkar yi za ka iya waloki da abubuwa kuma a taimaki gwamnati da addu'a gwamnati tarayya domin in ba yanayin tattalin mu ya canza ba ba yadda za a fasa wannan abu ba ka iya hana shi turan ka yi magana kan kwangiloli waɗanda ake tunanin ma na bugi ne waɗanda aka bada kuma an yi ƙara jihar zamfara akan waɗannan kuɗaɗe su haka yi har naira biliyan hamsin kamar da ka faɗi yanzu kenan za ku fara sa rariya ku fara tankaɗe kuma idan kuka kama da su karkatar da waɗannan kuɗaɗe shin za ku maka su kotu ne ai abin da ke faruwa ba yau kan yi ta bugi ba mm. Yana mai ba goma shawara ta musamman kan haka shari'a da lamarin kotu hmm. a ah, aka turo mata kara ga shi cewa ga shari'a an ma jihar zamfara za a kama kayayyakin su ni a shawara na ci ya yi an yi zo an yi kara gwamnati kuma lauyi ba su kusa haka gwamnati ba amma gashi an zo ana son a yi abin da kace magwanjon kayan gwamnati hmm. da ni yau bincike ni gama sai na rubuta musu ni ce wannan kungiyar ƙarya ce linta take amma har certificate of completion an bayar ga hotuna ga kuma ka ba su aka duba ta domin ne a kira shi da zai mai amincin fraud kenan tara ta shiga ciki alinta ma amma ba certificate ga amma ba certificate of completion kuma shi ne zaka so ana son a sayar da kayan jihar Zamfara don a biya shi kace abin dan kwangila ƙarya yake bai gama ba hmm. yana yana ya kama kai ne hmm. to ɗan suna da yawa hmm. muna da su a ƙarin mutumin kan wata lauya bai je kotu wadansu sai ce to abin da za a mai sauki a gano wani lauya ne an kama wannan aikin don me za a baka sammaci duk wata haɗuwar na baka albashi ba ka kawo ta bukata ba a baka ba to don me za a baka sammaci kai zuwa kotu an ɗaga ɗaya biyu uku a kai bincika kuma a garin shi yana nan an bashi kuɗi an ce zo ya bayani hmm. to yana cikin wannan yanayin ai sai in ba a bincika ba hmm. na muka magana biliyan hamsin din nan hmm. idan ka duba an bi tandun kuɗin na gaskiya asalinsu ba za su kai biliyan biyar ba saura biyu ruwa ne interest ne ya shiga saboda rashin biya ka rashin mm. bashi na tahiya bashi na tahiya yanzu nan a wata guda da sati uku suka wuce akwai dan hangilar da muka yi na shi yana bin miliyan 220 da rai amma asalin kudin nashi da yake magana akai miliyan 16 ne amma sun hamil da an ji an kama takin jihar zamfara saboda wannan mun ga an riga mun riga wanda ya ya mi akami ba haushi fita wanda ya shiga bakin jawa dole mun lallashe shi ya yi hakuri ya diba halin da jihar zamfara ka ciki idan aka zo sai da takin nan watakila dubu tara tara misali buhu yake ana iya buga karara naira dubu dubu mun lunka hasara goma ke na bisa abin da kuce ka lallashe shi sai to kai hakuri nan abin da gaya da yake a fara baka wani abu ka fara bashi miliyan hamsin kuma ka yarda yana ce dubu tara bashi miliyan talatin da tun da riga shiga ban bayar zan wannan shi hannun muka samu kamar wasu kwangilolin za ka iska wani ba a yi ba ba a yi ba wani ma ya mance da ma matsalar wayar na matsalar amma wasu za su sa kishin jihar zamfara su ta su lallashi su tafi akwai yanzu ai za mu je mu tafi lauya lauya ce ana kuɗi cewa lahi kuɗin mamadu suna yadda bari an gama shari'a za mu an ka samu abayi wannan menene wannan lokacin da ina private akwai kisan da aka kawo neman in execution na ga da gwamnati jihar zamfara ta yi wajen kwatanin shai na ce wannan ba zan yi ba na tuta ma kai na in ma ba ni ba akwai diyana akwai shikoki to dan me zaka zanna ka ci idanun kuɗin ka eh, eh, idan ka rufe saboda kuɗi ba za ka dibi aƙiba abin ya biwa baya ba kai sai dai bukatar ci ka to yanzu da kai dai akwai eh, wato kamar yadda aka yi bayan ɗazu cewa wannan wuri na kashe aka makwakwalwar gwamnati ma'ana duk wasu abubuwa rikice-rikice da sauransu da yanka yabo tunan za a yabo ma wannan ma'aikata ta kuma akwai wasu kuma su 'yan jihar zamfara ne marasa karfi waɗanda akwai kotun da za a ce ba za ka shiga ka yi magana ba sai dai lauya wani kokari za ku yi na samar da irin wannan sashe kamar ta yi bayani mm. abu biyu ne mm. ita gwamnatin tarayya ta riga tana da abin da muke ce ma legal aid mm. ofis ne ta buɗa tana ba su albashi na ba su komi na masu ɗan ƙarfi duk wanda an ka auna an haga bai ya ɗaukar nauyin ci da kai ne zai garza wannan ma'aikata ta taimake shi taimako biyu ne ko dai ta taimaka ta an so mai haƙi ne ko ta kare shi kuma tuhuma da ake mashi ta laifi in dai ba lahin da ya shafa kuɗi ba ne irin amur bari wannan ba ba ba ba haka dai amma da irin kashin kai eh, fiye da ana baka amma da irin robbery harka ce ta kuɗi kuɗi ka taimaka sai a kyale ka to abin da muke yi kamar na bayanin da shine zan yi kokari in tabbatar da na establishing unit a tabbatar da cewa kowace ana bincika shirin ta masu ɗan ƙarfi domin mi Allah zai tambaye mu game da su kullukum ra'in kullu ra'in a da'idi dukkan mu muke ne kuma Allah zai tambaye mu kan abin da ya ba mu kiwo kuma su din nan su Allah ke dibi domin ko yaushe da'watul mazalum mustajabatu ma bayna hawa bayna la hijab abin wani aka zalunta abin karbawa ce tsakanin da ubangiji ba na hijabi da zarar an zalunce ka ce ya Allah kai isan mun an gama a wani hadisi manzo Allah ce la ansuna lil mazlum walaw al hinin hadisi ne kulsi cewa Allah ya yi rantsuwa cewa da zatin shi zan taimaki wanda an ka zalunta komai lokaci komai tsawon lokaci tunda ko haka nan ne mu abinda da an namu mu yi kokari mu ga cewa mun yi abin da a adalci mu sa a bisa siraɗi yan Allah ta muke mu abin da ya ta shigar mu namu mm. to bari mu dawo nan cikin gida a ma'aikatar ka yanzu gashi Allah ya kawo ka matsayin babba a wannan guri wanda zai duba akwai ƙanana akwai waye da sauransu waɗanda ke aiki karkashin ka sannan akwai wasu haƙoƙa waɗanda watakila gwamnati ta ware waɗanda ya kamata a ba waɗannan ma'aikatan naka domin su hoɓasa wajen ganin cewa sun gudanar da aikin su da ya kamata waɗannan hanyoyi za ka bi domin ganin hukutuwa yan waɗannan ai kamar na ga muku tsakanin da gwamna babu shamaki babu shamaki zan zo in ga shi kowane lokaci za mu yi waya ko ya kira ko in kira shi kan matsaloli kuma da aka kai mashi matsala ta wannan ma'aikata ya san haɗarin ta a shirye yake taimaka daga zuwa ne CA ɗinsu lunkawa ya yi duk wanda a wurin ga ya sani wanda ma'aikatan ga ya sani kuma bancin ya sai in kasar abin da essential cikin abun da a buƙatuwa ta yau da gobe wanda ba a iya ba shi ba na mai misali ka zo ka kawo mutum kana tuhuma ta da aikata laifi masu gabatar da ƙara lauyin gwamnati daga nan wani ya tashi da sahi a ɗauka misali ko kuma a shari'a ma ba nan aka yanta a ɗauka mafara aka yanta ko ƙwara na muda bai yiwuwa ka ce wa cikin aljihu ne zai samu mota ta mai ya taimaka gwamnati shari'a ta bai cikin wannan tsari to hmm. idan aka zo aka ce misali ba a iya bashi kuɗin da zai samu ta taimai ya tafi dole shari'a za a yi wancan wanda aka tsari in ba bai aka bar shi ba ya cutu to akan haka ne gwamnati ya zo lunka musu kashi allocation nasu ban ce lunka kuma sa cikin tsarin da duk wata in dai ka gaba a ba su kashi allocation ba wanda ya samu kashi allocation hmm. haka yasa su ana cikin muna cikin essential eh, irin government house majalisa kotu da su asibitin mahaifata eh, da sauran asibitota hmm. shi yasa ba ya ce ka je asibiti a cimaka ba maganin essential duk za a yi ko wani damo za a sai an kokari an matsa kuɗi na an ba su kan ake tsaya hmm. honorable ɗazu ka yi magana daga baya ta magana fyaɗe to shi ne yasa a matsayinka na shugaba mai shari'a za ka ga kato wa mace fyaɗe hmm. kuma daga ƙarshe bayan an rufe shi wasu 'yan kwanaki zaka ga ya fito kuma iyayensa su ne waɗanda za su ɗaure masa gindi akan su ceto shi akan ya fito shin muna so ka gaya mana a shari'ance shi idan namiji yawa mace fyaɗe musamman ƙananan yara hmm. shekara nawa ce aka bashi zama ah. gidan fasu ko kuma wani irin shari'a ce ah, ya danganta daga yanayin fyaɗe idan fyaɗe ne ya zo da makami za ka zo ka ba mutum tsoro ka nuna mashi makami tunda fyaɗen kashi uku ne abin da aka ce shi shine wani ya je ya saru da mace ba tare da yadda ta ba ko kuma ta yadda amma shi ba fuskai goma sha biyar ba ko kuma ta yadda amma don an gwada mata makami shi yasa suka ganin cewa ko mata kan nema kan tilas suna ci mashi fyaɗe amma waɗanda ba masana shari'a ba amma da abin da aka faɗi gashi nan ka je ka nemi mace ka yi jima'i da ita ba tare da son ranta ba ko kuma da son ranta amma don an tilasta mata ko kuma da son ranta don ta ga makami ta ba kwansan saboda ta ga makami to abin da ke kawo babban matsala kwanakin bayan mun yi wani shiri na hannu da zuwa lokacin ina memba na majalisar malamai an tambaye ni irin wannan tambayar me ke sa za a ga cewa an samu wannan matsala ta fyaɗe amma sai ga mutum ya fito fyaɗe is a available offense ana ba da shi beli ana ba da shi beli ana ba da beli to dukkan lahin da aka ba da beli shine lahin da ba na kisan kai ba inda ya kai shekara uku ko take yarda mata ba da beli ko ta ba da beli wannan shine to a wajen yanke hukunci za ga an ce hukunci ya kai shekara kaza za a yanke hukunci tsawon shekara goma ko kuma tsawon rai da rai to ya rage ga alkali ya auna ya gani shin in baka hukuncin nan na tsawon da rai ko ku in baka shekara goma ko ku in baka shekara discretion ne nashi ba irin robbery bane an robbery in dai an tabbatar da kayi shi hukuncin kisa ne homicide in ka kashe an tabbatar da kayi kasan kai da gangan kisa kashe ka za amma fyaɗe wannan akwai discretion da alƙali ya ba ku shekara na gada ma iyaka dai akwai level din da you cannot go beyond it abin da ya kawo matsala ga waɗannan kamar mai bayani ga lokacin aka interview da ni na harko. ba mu waye ba mace idan an kamata fyaɗe wata ma an san misali fasik an tana ta abubuwan ta ga hanya kowa ya sani amma wanda aka ba fyaɗe sai a kama ganin cikin al'umma wata outcast ga wata mace ga wata wata abu kyamanan to don ga ba mai son a ce yau ga ɗaya ta amma ta ce kotu ta ba da shaida to shi kuma yi mai zo ba da shaida ba akwai matsala shi yasa ga duk kes ɗin da aka wani fyaɗe kes goma kes tafi za su lalace simply because za a zo a ce watakila za a ga cewa aksari matsala kai samu kamar yadda bayani kwanakin ba ka ɗan kalabi akwai na cikin gida akwai na waje wani ne wanda ka amince mu cikin gidanka ko ina da shiga cikin gidanka ya yi yaudare ka ko kuma na waje to aksari na cikin gidan shi sai ka zo a zo a ce ai sulhu wanda bai dace ba ta ce a yau wannan ɗan dan shi ne ko dan ɗan ƙauna ta ɗan uwa ne uwa da kanin ne ta wase ne a rufe magana a rufe juna asiri wannan shi an tsan da ake fara waje dole ba za a samu cigaba gaba wannan abu mm-hmm. to akwai eh, idan muka dawo ga magana ta wato akwai doka wadda wasu jihohi ke yi musamman matsalar ta tsaro wanda wannan jiha ana ganin kama tana cikin manyan jihohi wanda suke fama da wannan matsaloli kuma mutane wasu suna tsoron su zo su bayyana abu gaban 'yan sanda wani lokaci sai ga mutum ya fito da an kai shi kotu an ba da shi beli wannan matsaloli suna daga cikin abin da ya sa mutane ma ke jin tsoro cewa su je kotu su bada wato shaida akan irin waɗanda ake kama da wannan matsaloli wani kokari za ku yi ganin cewa an tsaya an hukunta irin waɗannan mutanen domin su zama darasi ga al'umma wato ka san matsala ta tsaro ba matsalar jiha ba ce mm. shi ma cewa abinci mai exclusive legislative list mm. jiha ba ta dama ta yi doka kan tsaro ba aikin ta bane mm. aiki ne gwamnati tarayya national assembly suke dama su yi doka don su kai doka ɗaya ka executive su implement to abin da ke kawo ne muku bayani an kai mai laifi ba a ɗaukai mai laifi ba wanda ake tuhuma da kunin da shari'a musulunci da wadda ba ta musulunci ba a common law idan ana tuhuma kuma tuhumi ake cin ba mai laifi ba domin sai an ce kotu an tabbatar da kai an yi mahukunci na cin mai laifi to kamar da ba ku bayani laifi kala biyu ne akwai bailable offense akwai non bailable da su akwai wanda aka bada bail akwai wanda ba a bada bail ko wanda aka ce non bailable wanda ba a bada bail kotu tana da dama saboda wasu dalilai ka da beli kashin kai ne kai am robbery ne kai akwai nan ka sa a da beli kotu a tace a kai ka kotu a mashari'a an rike fayil ɗin ka shekara biyar tsare gidan yari ko ba a cikin wani fayil ɗin ka ba ana duba a baka beli ko ba ka da lafiya kuma mun san da medical facilities namu suke a prison ba su iya tabbatar maka da kiwon lafiya dole a ba da kai beli ka je ka samu magani sannan wasu ko da haganan an yi investigation na an kai a da da dare za ka ga cewa illa wani ba lahin ne ya aikata ba karshe za ka ji an wanke shi to akan haka nan ne dole ne in dai ba shari'a za a ba aka kawo da lullu a bada kabili wajen matsalar da ake samun hakan a cewar mutum ya hito wajen gabatar da shiru ne wajen aksari wajen gabatar ni shekara ta ashirin yana yawan kotu akwai wajen matsalar da gabatar da shiru gaban kotu dan sandan da ya bincike yau yana nan da fara yana aiki mamakin cikin lokaci a tabbatar da an kai kotu an kira shi a ba da shaida sai a shekara biyu ko uku ba a ɗauko fayil ɗin nan ba a ce a gabata ko da za ka lalabo fayil ɗin wataƙila ya ya ko kuma amai transfer ko ya mutu to tuna a samu matsala